ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum mu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A makon da ya gabata mun fara kamo ku hirar da muka yi ne da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Dr. Aisha Bala Muhammad game da wata cibiyarta mai suna al Muhibbat Foundation da ke taimaka wa matan aure wajen samar musu da ilimi da kuma wata jami'a ta koyan karatu daga gida irin ta na farko farko a arewacin Najeriya. Za mu dan koma baya domin jin ko waɗanne irin ƙalubale ƙungiyar almuhibba ke fuskanta musamman ganin ana mu'amala ne da matan aure a matsayin ɗalibai. Ganin jin daɗin karatu da yadda na kan iya expressing ɗin kaina duk da dai turancin bai kai ga yanda muke so ya samu ba da a koyaushe hausa ake yi kuma baka fara shi da farko ba but alhamdulillah wannan shi ya jawo hankali na cikin foundation ɗina sai na ga cewa ya kamata mu buɗe makarantu wa matan aure wanda muka fara da alkalin local government muka fara da district biyu a duguri district da kuma pali district daga nan kuma muka shiga kirfi a inda ake karantar da mata karatun arabic da kuma karatun boko sai muka yi collaboration da basami su ne za su yi interview malaman mu ko muna biyan su allowance muna daukan malamai a garin waɗanda suka yi ritaya sai su dinga karantar da su kwanan nan ma za mu je a yi graduating din wai su insha Allah kalubale da su matan zan ce saboda dadin karatu in ta da almihibban ta ɗiba shekara guda amma ba sa yadda su fita dole haka nake sake hakuri a bar su cewa su yanzu ka fara jin daɗi wanda bata san eh ba ko bata san alifin ba un ba ga karatun hausa ga suna sanin farillan sallah alwala sunnuwa farillan wanka duk na abubuwa muna da kalubale wanda shi yake jawo mana fitinu da yawa a kasanmu najeriya iyaye mata ba su karatu balle su karantar da 'ya'yansu tarbiyyar da damu iyayenmu suka bamu da ɗan litir karatun da yi yanzu shi babu shi ma a ƙauye saboda ni tun da na fito a ƙauye ina da dangi a ƙauye ina alaƙa da su ina zama da su in tambaye su so duk wa'insu fitinu da ya yawa yawanci gaskiya rashin ilimi ba mu da ilimi ba mu da wayewa a mutanen mu kuma a da da nake gani shekarun baya yawanci da an yi ritaya akan koma gida Ka ga mutane suna ba da volunteering a ah, taimako wa mutane amma yanzu babu shi so sai mutanen banza suna amfani da wannan opportunity suna zuwa suna recruiting yaran mu a ciki so shi yasa na ga cewa in aka ba da ilimi ma uwa to lalle za ta taimaka ma danta kuma za ta tabbatar da cewa lalle yarinyarta ta san abin da take ko danta ya san abin da yake kin shiga karatu a lokacin kin girma sosai to ya in kika ga kanki a tsakankanin yara ya wani irin tunani da kuma kalubale da kika fuskanta shi ai <laughs> eh, makaranta da yara in na tuna sai dai ta dariya saboda eh, su yara ba za ka hana su abin da suke ba inda lokacin da zan shiga fom zan ce ina da dan da yana wajen aji a wajen kusan aji biyar kenan ko a class five. da haka abubuwa da yawa za su yi wanda dai kowa din da ya secondary school ya san yadda ake fama da yara za su yi abin da bai dace ba malamin ya zo zai ba mu punishment tare wani zai zo wata ran ya ce a shiga karkashin desk a yi kukan akuya wani zai ce a fita a yi kaza dole haka za a yi tun tunda dama already an gaya mu ni kuma da gaske ina son yi karatu so irin wayannan abubuwa duka da sauransu yana nan akwai wani lokaci da wani malami da ya shigo ya ce shi zai koyar da mu a management a ni ce farkon fara daga hannu tunda ban iya turancin sosai ba amma na san ina da yaya manaja abin da na fara gaya masu kawai <laughs> cewa na ce masa a management is a manager who can manage <laughs> Moni in wannan abin yara ya kai ga cewa sun ya kai wata suna tsokana na in an gani so aisha ya eh, management is a manager <laughs> who's management Moni in so amma tun da yake yana son karatun baya damuna haka za a yi ta yi mu dai muna gefe mun san cewa mu manya ne ko mu taɓa nuna musu ma cewa wai wanda suka sani sun san mu matan aure ne musamman ma wai su teachers sun wai su kawayen mu ne a ciki suke koyar da Um, suke koyar da mu amma dai tun da abin da ya kai ni nemi ilimin ne bai taba damu na. ke ce na farko za mu ce a arewa wanda ke muka ga kin samu kin assasa jami'a ta almuhibba ko mai gida ne ya taimaka miki ko kuma dai wallahi wannan makaranta university to shi ne zai shi ya taimaka min tun da shi ya taimaka min na fara karatu sanin karatun da mahimmancin su ya kawo ga sha'awan da ake ta taimakon mutane yadda za a ilimantar da su kuma Allah ya haɗa ni da ma'aikata nagari masu ilimi wanda in ina da nawa idea su kuma za su yi implementing har ya kai ga mun fara da maganan muhibba institute of ict and entrepreneur a muna wannan ne sai kuma ka zo da cewa gwamnatin tarayya tana son ta bude more of open university saboda a rage cost of zuwa makaranta da musamman matan aure da suke farawa don tafiya ya makaranta a ka za ka yi shi sai kawai muka yi chipping in cikin ikon Allah waɗansu sun yi applying over 10 years wani 15 years mai gida ma bai san mun yi wani abu sai ranar da aka ga ya gani da license wanda za ku ga hotonsa an ɗauka an gani bai taɓa ɗauka cewa mun kai wannan ba kafin shi akwai wani training na ict wanda sanatoci su suka zo garin nan suka zo suka duba kuma suka tabbatar da cewa mu ne kadai a arewacin najeriya ko a najeriya arewa dai mu muke da wannan certificate certification authorizing center sai kuma a lagos da aka ce aka yi wanda suka zo suka yi authorizing suka tabbatar wanda yanzu haka muna ta kokari ana ta training wa ma'aikata inda komai zai koma tun da mun shiga era na digital and alhamdulillah shi mai gida yana bayarwa ana training mu kuma sun ba mu shi a subsidy under the almuhibba foundation wanda in aka zo ict of bureau na state za su ba su pre-training daga nan kafin a tura ka don gaskiya ba ka iya aikin ict ba ma ba za ka iya tunda ba abu ne na wani maganan ciwa-ciwa ba abu ne da kai da kana yi yana tura maka in lokacin exam ne kana yi suna sendin maka point ɗinka na abubuwa ni da members da sauransu shi kuma duk abin da ya gaje za a yi na ci gaba zai taya mu da addu'a zai taya mu da nashi taimako a matsayinsa na mai gida yana yi mana alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi To masu sauraro saboda kura lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da kuma uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Dr. Aisha Bala Muhammad da ke zama shugabar gudanarwa jami'ar koyarwa da gida da ake kira Almuhibbat irin su na farko a arewacin Najeriya da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie ladies Gresham baban gida Jibrin Kicha a huta lafiya sai wani makon. tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku.